dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum. Mutane da ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira a ciki da wajen Abuja kan dogara kan tallafi na hukumomi da ɗaiɗaikun jama'a da ƙungiyoyin addini. 'Yan gudun hijirar dai na da ra'ayi ɗaya na fatan lamura su daidaita a garuruwansu sai su koma gida. Maryam Sambo mun gode ma Ubangiji Allah mahalicin da ya halice mu. Ya kawo mu wannan wuri. Sunana Aisha Sani. Mun gode Allah kuma mun yabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da muka so a nima mana inda yanzu da mu zauna daidai gurin mu yayi sanyi. Ni barista ne Boboji Gadzama. zama mubi nake amma yanzu dai ina zaman Abuja ne. Tun da ya kamata su doki mataki ba su doka ba. So nawa za a yi ta doka ta bace da sauransu ana zo ana kulle mutane ana kashe su. cikin gida na goza ya yi shekara ɗaya takwas yau haka muna magana na mu yanzu ya kai kusan wata ɗaya me aka yi in dai a ce an zo cikin abuja ne aka zo aka rike abuja kamar haka za a kafa doka ta ɓaci a cikin abuja ne yau in ka tashi ka je yola akwai wurare da dama da aka aje mutane wanda kawai bala'i ne ya taɓa su sakamakon rikice-rikicen kabilanci da rashin tsaro daga har-haren ta'addancin 'yan kungiyar boko haram ya sanya 'yan gudun hijirar najeriya da ke cikin gida da waɗanda suka fice tsallake ya haura dubu ɗari bakwai ga ta bakin kwamishinar kula da 'yan gudun hijira ta najeriya hadiza sani kan giwa akwai mata da yara da suka rasa mazajensu da iyayensu akwai maza da suka rasa matsagunni suka rasa sana'a wasu kuma ba su da lafiya gwamnatin tarayya tana iyakacin kokarinta banda hukumar mu akwai hukumomi da yawa akwai kan hukuma kamar nema kusan kowace hukuma ta gwamnatin tarayya tana iyakacin kokari su ga cewa an shawo kan wannan al'amari to amma an ce in dambu ya yawa baya jin mai kungiyar kwallon kafar almeria ta kasar spain ta yi bankwana da coach dinta francisco rodriguez biyu bayan shan kashin da kungiyar ta yi so takwas a yajere wannan sakamakon na rashin tabuka abin arziki na kungiyar kwallon kafar na almeria ya jawo coach din rasa aikinsa dan shekaru 36 rodriguez ya kasance din almeria tun kakar kwallon bana korarsa ya zo ne kwana daya bayan da kungiyar ta kwashi kashinta a hannu inda kungiyar aibar ta nakada mata kashi da ci biyar da biyu ƙungiyar almeida dai ita ce ta uku daga ƙasan teburin league inda ta tsallake rijiya da baya na komawa ƙungiya da ke mataki na ƙasa almeria ta kasa cin koda ƙwallo ɗaya a kakar wasan bana rodgers shine na hudu a jerin coach ɗin da aka sallama a manyan ƙungiyoyin wasan ƙwallon ƙafa ashirin na ƙasar spain majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cin hanci da rashawa a matsayin wani babban lamari da ke kawo kuma baya a harkokin zamantakewa siyasa da ma tattalin arzikin kowace al'umma rahotannin da ƙungiyar nan mai rajin tabbatar da gaskiya wa transparency international ta fitar a baya bayan nan ya bayyana kasar nan da cewa ta sau daga kan matsayin ta na 144 daga cikin kasashe 174 zuwa na 136 wanda hakan ke nuni da rashin samun nasara wajen daƙile matsalar cin hanci da rashawa a najeriya mu iya matakan aikinmu masu bincike ne alkali shi yake da hurumin yanke hukunci ya gamsu da shedojin da muka kawo masa cewa waɗannan hujjoji efcc ko kuma masu bincike sun yi adalci sun fidda shi kuma laifukan sun na nan bayyane sai yanke hukunci ko kuma ya ce laifukan da muka kawo wane da shi kotu ba mu gamsar da kotu ba don haka ba a samu wadda aka kai kara a ƙarshe alkali shi zai yanke hukunci a najeriya dai hukumar nan mai hukunta laifuffukan zagon ƙasa ga tattalin arzikin najeriya wanda aka fi sani da efcc ce ke da alhakin bincike tare da kame duk wanda aka samu da cin hanci da rashawa shugaban sashen ayyuka na hukumar ta efcc na jihar kano malam ishaku salihu ya ce ofishinsu ya gabatar da mutane 20 da laifin cin hanci da rashawa a nan kano tare da zantar musu da hukunci shugaban kasa a cikin kundin tsarin mulkin najeriya shugaba ne mai cikakken iko yana da izini ya fema duk wani mai laifi kusan kowane irin laifi yana da amma ba wai shi muradin kansa zai tashi ya yi ba akwai zai sai an bashi shawarwari da sauransu in tuna ai an taba yafe Salisu buhari laihin da ya yi shugaban kasa ke da izinin yin wannan mu iyakanmu wayoyin salula da ƙananan na'urori masu kwakwalwa sun zame mana abin amfani ne da kullum ga yara har ma da matasanmu amma tunanin yaran ko matasan na kirkirar wasu kayayyakin fasahar na komawa baya dalilin haka ne fadar shugaban ƙasar amurka ke kokarin canja wannan hanyar da aka dosa fadar shugaban dai ta bayyana aniyarta na fito da wani shiri ga makarantun amurka inda za su ke koyar da kimiyyar na'urar kwamfuta ga duk ɗalibai wannan shiri zai fuskanta ne akan yara mata da maza domin inganta hanyoyin samun aikin fasaha ga zamani mai zuwa akan wannan shiri ne shugaban kasar amurka barack obama da mataimakinsa joe biden suka haɗu da wasu 'yan makarantar firamare a wani zama na awa ɗaya da kamfanin fasaha na code.org ya shirya a wannan zama ne wata yarinya ta nuna wa shugaban kasa yadda zai zana siffofi a kwamfuta ta yin amfani da nambobin da ake amfani da su wajen kirkirar manhajar na'urori masu kwakwalwa shugaba obama ya faɗi cewa yana da kyau ɗalibai su koyi yadda ake ƙera ire-iren kayan fasaha ba wai kawai koyar wanda aka riga aka ƙera ba

market forces. Had a go. dandalin VOA daga muryar Amurka. kuna tare da dandalin VOA. Labarai da siyasa da zaman aure da kwallon kafa da ma sauransu duk akan wayoyinka na salula. कसम ली कमली मन है एक प्राण अपने एक रंग एक रूप तेरे मेरे सपने कसम ली तूने कसम ली नहीं होंगे जुदा गई मेरी चैन चुराया नींद उड़ाई अब क्या मर्जी तेरी प्यार में तेरे दिल है घायल जान निकल गई प्यार ईमान है मेरा भूला सब कुछ जब से देखा चांद सा चेहरा तेरा प्यार ही रब है प्यार धर्म है प्यार ईमान है मेरा भूला सब कुछ जब से देखा चांद सा चेहरा बचा के कहा है तेरे ठिकाने तेरी तू जाने